godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna roƙon Allah ya taimake mu Allah ya tsare mu daga sharorin kawunan mu da miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi kuma wanda ya bata babu mai shiryar da shi ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya kuma lallai annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama bawan Allah ne kuma manzon Allah ne Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa har zuwa tashin alkiyama ga mu a tsaye a ƙofar masallacin ahlus sunna da ke nan garin dogarawa a ƙarƙashin ƙaramar hukumar sabon garin zaria jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana mun shiga daren asabar wanda ya daidai da daren sha biyar ga watan zulka'ida hijira na da shekara da da da hudu 1428 daidai da 23 ga watan Nuwamba shekara ta 2007 yan uwa musulmi muna masu neman uzuri game da ainihin jinkiri da muka yi kamar na minti biyar ya faru ne sakamakon na tafi wurin wani wa'azin kuma yanzu nan na dawo gashi za mu ci gaba da wannan insha Allah ta'ala a yadda muka sanar za a yi wa'azi karfe takwas zuwa karfe goma. insha Allah ta'ala taken wa'azin kamar yadda aka rinka jin shi mun dan canza shi kaɗan domin taken an sa illolin bokanci amma taken wa'azin shine illolin 'yan tsubbo kusan dai duk dan juma da dan juma ne da jume jama'ar musulmi masu sauraron mu ta iya yiwuwa wani ya mamaki ya ce ina muhimmancin a ce za a yi wa'azi dangane da illolin 'yan tsubbo a irin wannan zamani zamanin kimiyya da fasaha zamanin wayewar kai zamanin siyasa da demokuraɗiyya zamanin boko da kyale-kyale ina amfanin a ce za a yi wa'azi dangane da illolin bokanci to ina mai farawa da amsa wannan tambayar da cewa za mu yi wannan wa'azin ne saboda yana daga cikin ayyukan annabawa da mabiya annabawa yaƙi da ‘yan tsubbu da kuma faɗa da tsubbanci. Jama'ar musulmi annabawa sun zo domin su yaƙi da shirka. Daga cikin nau'uka na shirka akwai tsubbu da bori da bokanci da duba. wannan yana ɗaya daga cikin aikin da annabawa suka zo yi da umarnin Allah su ko malamai masu wa'azi a cikin hadisi sahihi da abu dauda ya ruwaito shi annabi ya siffanta su da cewa su magada annabawa ne idan har malamai magada annabawa ne to lallai ƙur'ani ya bayyana mana irin ɗauki ba daɗin da annabi musa alaihi salatu wassalam ya yi da 'yan tsubbu to lallai ɗauki ba daɗi bai ƙare ba tsakanin malamai na sunna da kuma ainihin 'yan tsubbu da 'yan duba da 'yan bori da bokaye da matsafa da masu gobe da nisa da masu yasin da makamantansu don haka dalili na farko daga cikin dalilan da ya sa za mu yi wannan wa'azi shine yana daga cikin aikinmu jama'a muna yaƙi da 'yan tsubbu da bokaye to daga cikin yaƙin shine mu bayyana illolinsu da kuma haɗurransu da kuma irin nau'ukan kafirci daga cikin ayyukansu da suke yi na rugurguza addinin musulunci da kuma musulmi domin kuwa yaƙar irin waɗannan yana daga cikin ainihin kariya mai girma ga addinin musulunci da kuma musulunci wato dalili yaƙarsu yana daga cikin dalili mai girma daga cikin ainihin wato kariya da ake wa musulunci da kuma musulmai sannan ina son in bayyana wa mutane ƙarara irin kafircin da ke cikin ayyuka na 'yan tsubbu wanda yake da yawanci za ka ga ɗan tsubu a anguwa saboda girmamawa ma malami ake ce mai wai sai a ce wai malamin tsubu. duk mutumin da ya ce malamin tsubbu to babu bambanci kamar mutumin da ya ce a sheikh fir'auna ka san ko wannan kalmar ta yi muni a ce a sheikh kuma a ce fir'auna ko a ce a sheikh bush eh in ka ce malamin tsubbu ka tafka kuskure dan tsubbu dan tsubbun ne sunan shi kuma shine mukamin shi ba a hada da malamin tsubbu a dan tsubbu anan ake tsayawa to idan ku har an fahimci haka babu shakka ashe akwai buƙatar a yi wa mutane bayani domin su san 'yan tsubbuɗin nan tunda in ya tun daga sunansu ana ba su wata girmamawa da wata daraja wadda daraja mafi ɗaukaka ta darajar aiki bayan annabawa to lallai kuskure ne domin duk wanda aka kira shi malami to alama ce akwai tsoron Allah akwai kuma biyayyar annabawa a cikin ayyukan shi saboda nassin alqur'ani ina cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi alulama malamai suke jin tsoron Allah daga cikin bayan Allah ma'ana masana Allah su ne kaɗai ke jin tsoron Allah daga cikin bayan Allah to don haka lallai ne za mu bayyana haɗurra da ke cikin aikin 'yan tsubbu ba don kuma ba don a daina ruɗuwa da su domin ana ruɗuwa da su saboda daga cikin 'yan tsubbu jama'a akwai wanda yake tsubbu da alkur'ani akwai wanda in ya tashi tsubbu zai ainihin cika soron shi da littattafai wani kullun zaka gan shi karatun alkur'ani yake yi wani za gan shi da zabgegen tarbiya rataya a wuya wani zaka same shi ya cika soron shi kundaye waɗanda ke ɗauke da rubuce-rubuce na larabci da alluna waɗanda duk waɗannan a al'ada irin ta ƙasa irin mun aka gansu ta tare da mutum sai a ɗauka malami ne sai a ruɗu a halin ba malami ba ne matsafi ne ɗan tsubbu ne dalili na uku daga cikin dalilan da suka sa na zaɓi wannan matsala wadda nake so in yi bayani a kanta da yawa daga cikin musulmi a yau ba su san ainihin wato haɗurran da ke tattare da 'yan tsubbu dangane da abin da ya shafi aƙidar musulmi da mutuncin musulmi da dukiyar musulmi ba don haka sai ka ga da yawa daga cikinsu suna zuwa wurinsu na hudu na ga cewa bokanci da tsubbu ya yaɗu a wannan zamanin yaɗuwa mai ban mamaki yaɗuwar da hatta a ƙasashen kafirai wanda asalin tsubbu daga can yake asalin tsafi daga can yake asalin asalin duba da kafirci duk daga can yake amma an wayi gari a yau tsubbu da bokanci ya yaɗu ya yi ƙarfi a ƙasashen musulmi fiye da yadda yake da ƙarfi a ainihin ƙasashen kafirai ashe kun ga dole ne a zage domin a bayyana wa mutane saboda su guji wannan domin ƙasashensu na musulunci su ainihin kubutu daga wannan sharri na biyar na ga irin yadda 'yan tsubbu a wannan zamanin suke amfani da tsubbunsu wajen mallakar mafarkwadar al'umma gaba ɗaya ta musulunci misali da yawa yau 'yan siyasa masu mulki shugabannin ƙasashe ne gwamnoni ne ministoci ne 'yan majalisu tarayya ko na dattawa kansiloli ne ko ciyamomi sarakunan gargajiya ko daga ko hakimai attajiran gari ne 'yan kasuwa ko makamantan haka za ka ga kowa ya je ya sallama kanshi zuwa ga wani ɗan tsubbu a nemi shi tsubbu a ba shi ko ya haɗiya ko ya sha ko ya binne ko a zuba a shadda kai aikin ɗan tsubbu ya kai ga karuwai ɗan tsubbu zai rubuta wasu ayoyi na alƙur'ani ya haɗa da wasu surkulle ya bai wa karuwa ta ainihin rinka tsarki da shi don duk wani wanda ya sadu da ita a zinace to ta danƙe shi a hannu kenan wannan ya kai daga cikin ayyukan ƴan tsubbu daga cikin ayyukansu ya kai su hana wasu mutane sallar juma'a su hana wasu sallar idi Ƴan tsubbu sun kai su ɗauki tsokar nama su ba mata aure ta saka a cikin farjinta ya kwana ta dawo da shi da safe a dafa a aikin tsubbu a ciki a kai miji a dafa a sa mishi a miya ya ci ba don kuma ba don a mallake shi aikin ‘yan tsubbu ya kai wa za su tsibbata mata aure tsakar dare ta yadda da mijinta, shaiɗanin aljani ya jawo musu ita ya zo musu da ita su zina da ita madadin mijinta ya kwanta da ita a wannan daren. To kun ga ashe, waɗannan ‘yan tsubbu da suka samu irin wannan ƙarfi sun samu goyon baya daga wurin ‘yan siyasa, sun samu goyon baya daga wurin ‘yan boko. sun samu goyon baya daga wurin matan aure sun samu goyon baya daga wurin ƴan kasuwa manoma na zuwa wurinsu wanda duk ya shiga cikin wata annoba ko alkaba'i sai ga cewa lallai sai dai a je wurin irin waɗannan ƴan tsubbu ashe kun ga wajibi ne irin waɗannan baƙaƙen mutane a cikin al'umma da suka lalace kuma suke lalata al'umma suke haddasar da ɓarna da fitina a bayan ƙasa wajibi ne a yi bayani a kansu sannan mun ga jahilai da yawa suna girmama irin waɗannan 'yan tsubbu girmama wadda galibi a shekara a yau ta aikin hajji ko a watan azumi da ake cewa ana zuwa umara adadin malamai na musulunci da ake kaiwa su je su yi aikin hajji su roƙi Allah ko kaɗan bai kai ko ɗaya bisa ɗarin 'yan tsubbin da ake ɗiba ana kaiwa ƙasa ainihin mai tsarki domin su je su yi aikin tsubbu a ƙasa mai tsarki wai don a fusata Allah lallai ya biya buƙatar da ake so saboda 'yan tsubbu sun koya wa 'yan siyasa da 'yan boko da attajirai da karkatattu sun koya musu wata kalma wai duniya a neme ki ta hanyar banza wai in kana son Allah ya biya maka bukata to idan ka bi hanyar lallami da arziki Allah ya biya maka bukata to ka bullo mishi ta hanyar da za ka yi fito na fito sai marma zai sallame ka biya maka bukata don ya huta don haka bana muna ƙasar Saudi Arabia mun ga irin baƙaƙen 'yan tsubbu da aka kai aka jibge su a Ka'aba ba don komai ba domin su je su karanta surkulle a ɗaki mai tsarki wai su ta Allah a yayin da muminai suke karatun alkur'ani suna salati a yayin da mamunai suke tahajjud a yayin da muminai suke zikiri su kuma su rinka karanta abubuwa na surkulle ba don komai ba domin bukatu ainihin su biya To waɗannan kaɗan daga cikin dalilan da suka sa kenan jama'a lallai ne akwai bukata akan a yi bayani dangane da wannan matsala ta 'yan tsubbu daga cikin abubuwan da zan ba da ƙarfi a wurin wannan wa'azin nawa zan ba da ƙarfi wajen bayyana alamomin da ake gane 'yan tsubbu da su ba don komai ba zan yi haka sai don al'amari ya bayyana a iya tantance malamai na musulunci da kuma ainihin 'yan tsubbu. domin ku Allah madaukakin sarki ke cewa wa kazalika nufassilu al-ayati wa litastabina sabilul mujrimin yace haka muke bayanin ayoyi dalla dalla ba dan komai ba sai hanyar mutanen banza ta bayyana daga mutanen kirki wato Allah yana bayanai dalla dalla dan a gane hanyar mutanen kirki ta sha bamban daga ainihin ta mutanen banza hanyar mutanen banza ta bambanta a iya gane ta daga ainihin hanyar mutanen kirki sannan kuma Allah maɗaukakin sarki yana cewa wala ya'tunaka bi masalin illa ji'naka bil haƙƙi wa ahsana tafsira babu wani irin ƙalubale da kafirai za su zo maka da shi ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai mai wa'azi ya kai mai tafsiri ya kai mai da'awa duk wani ƙalubale da kafirai suka zo da shi to mu kuma sai mun zo maka da gaskiya wadda za ta rugurguza wannan ƙalubale, sannan sai mun zo da bayanai kyawawa waɗanda suke dalla-dalla ne jama'ar musulmi ka amanta ƙalubalen da 'yan tsubbin fadar fir'auna suka kawo dangane da kure annabi musa alaihi salatu wassalam kowa ya zo ya nuna irin tsubbin shi ya nuna irin dabarar shi ya nuna irin sihirin shi da tsafi da rufa ido sai Allah maɗaukacin sarki ya zo da gaskiya sai ta ainihin rugurguza wannan ainihin wato ƙarya wadda ainihin suka zo da ita da farko tukuna ina so ka gane menene tsubbo menene sihiri menene duba menene bokanci waɗannan kalmomi ne waɗanda asalinsu kalmomi ne na hausa ko kuma na larabci ne bahaushe ya ɗauka ya rikida su suka koma suka zama hausa kamar kalmar tsubbo zan zo yi bayani a kanta insha Allah kamar kalmar si'iri zan yi bayani a kanta kalmar bokanci kalmar duba duk waɗannan kalmomi ne waɗanda in ka tattara su za a iya bambance su amma fa bambancin kamar bambancin magi ne mai tauraro da ajinomoto da vedan da daddawa duk menene manufar a sa wa miya zaƙi ke armashi duk dai manufar kenan ko saboda haka in ka koma abu ɗaya dai suke ainihin ƙoƙarin bayarwa ga miya waɗannan bokaye da 'yan duba da 'yan sihiri da 'yan tsubbo <coughs> da masu rufa ido ma duk ma'anarsu tana koma zuwa ga abu ɗaya ne ko da kuwa hanyoyin da suke bi su zama yadda suka zama ko hanyoyin da suke bi domin su gudanar da mugun aikinsu ta sha bambam babban malami al'imamu al'allama ibn qudama al-maqdisi a cikin littafin shi mai suna al-mughni mujalladi na goma sha tara شافي نأري بيو فإن ترى يتي هو عقد ورقى وكلام يتكلم به أو يكتبه أو يعمل شيء يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو قلبه أو عقله من غير مباشرة له وله حقيقة ومنه ما يقتل وما يمرض وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنأه وطأها ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه وما يبغض أحدهما إلى الآخر أو يحبب بين اثنتين قد يبدو أن بابا مالم يفسر صب يتي أبن دعكي نفيد صب سوني وسق قدرت قدرت أنا أنقور أداء daga shekaru talatin da biyar zuwa shekara ashirin da ta wuce baya-baya ko shekara goma akwai wata wadda ta shahara da irin wannan tsubbun a nan anguwar zare ne take kullawa in ta kulla sai ta tofi a jiki in ta kulla sai ta tofi a jiki in ta kulla sai ta tofi a jiki shine nan malamin yake cewa yan tsubbu daga cikin aikinsu akwai kulli da za su yi su kudurta su tofa su kudurta su tofa sannan da kuma kalmomi da suke yi na surkulle sannan wani lokacin rubutawa suke sai ka ji an ce za a rubuta hatimi kaza ko kuma ka ga an rubuta hatimi murabba'i wato murabba'i mai kwana hudu square sai ga an yi gida-gida sai ga nan an sa ra nan a sa wau nan a sa lanjaye nan a sa lamalu nan a sa mi'ara haka sai ga an yi sai ce ko kuma su yi wani abu wanda yake za a cutar da wani a jikin shi ba tare da an je an taba jikin nashi kai tsaye ba sai a ce a je a samo kallabinta ko a je a samo takalmin shi ko a yanko gefen rigar shi ko a ɗauko hular shi ko a ɗauko ɗan diras shi ko kamfan shi ko kuma a ɗauko siket ɗinta ko kuma singiletin shi ma'ana dai tufafin da ya taɓa sawa wanda yake ɗauke da zufar jikin shi ko da an wanke tufafin in dai ya taɓa sawa to sai ɗan tsubbu ya nemi cewa a kawo wannan abu ya ce idan aka je aka wannan tsubbu sai ka ga ya yi tasiri ga zuciyar mutum abin da mutum baya so sai ka ya karkato kuma ya ce yana so abin da yake so sai ka ji ya ce baya so ko kuma ya taɓa hankalin shi sai a waye gari wane ya haukace batatan yan tsubbu sun yi tsubbu yace shi wannan tsubbu ɗin nan al'amari ne wanda suke yin shi a haƙiƙa ne kuma ana ganin shi yana faruwa yace domin daga cikin nau'in tsubbu da suke yi akwai tsubbun da suke don su kashe mutum za mu zo mu karanta muku a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan tsubbu sun taɓa tsubbanta manzon Allah don su kashe shi sai Allah ya ba su kunya Allah ya rugurguza tsubbun nasu to sukan yi tsubbu don su kashe mutum ko kuma su sa mishi rashin lafiya a jika ɓangaren jiki guda ya shanye ko kuma in sana'a ce yake yi in ta taɓawa ce kama a ce tela ne mahauci ne kafinta ne da ya zo shagon ya ɗauki almakashin ko ya ɗauki guduma ko ya ɗauki wukar sai hannun ya hau makarkata gaba ɗaya don haka dole ya haƙura ya bar wannan sana'ar ba don komai ba saboda an yi mashi tsubbu ina fatan jama'a an gane duk ana yin wannan daga cikin nau'in tsubbu da ake akwai tsubbun da bahaushe ke cewa kuciya wanda za ka ga kuciya ta sauka katangar gidanka da kuciyar ake haɗawa, da kuciyar nan ta sauka tsakar gidanka ko katangar gidanka tana tashi duk inda ta kaɗa ta yi to kai ma nan za ka bar garin ai juyin duniya ka ce ba za ka dawo ba da matanka da 'ya'yanka an yi maka tsubbu an raba ka da su malamin ya ce kai daga cikin tsubbu ma fa da ake akwai tsubbun da ake yi dan a hana namiji saduwa da matar shi ko kuma ita a hana ta saduwa da mijinta da ya zo zai sadu da ita sai ya shafa sai ya ji gaban shi wayan ba azzakari ko kuma ya ji azzakarin ta koma kamar ɗan yaye yar mitsila kaga ai ba aiki ba aiki jama'a yo azzakarin mai gida ta koma kamar ta ɗan shekara biyu da rabi ai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ina fata an gane akwai kuma wanda yake in lokacin jima'in yayi jama'a azzakarin sai ta tashi sai ta fita jaki girma ina mace za ta gani ta yadda ta shi duk wannan nau'in tsubbu ne azzakarin sai ta zazzago jama'a sai ta sai ta kusa fitowa ta kasan wannan shi ta kasa yo mace ta ga haka ai gudu za ta yi ina fata an gane duk wannan nau'in tsubbu ne fa ita kuma mace jama'a akwai nau'in tsubbun da ake mata fa gaba ɗaya sai ta hawari yau shekara ɗaya kenan da ƴan watanni yarinya wani ya ganta yana son ta kawai sai ta ce a ita an yi mata miji ya kaɗa ya raya ya je ya yi wasa da kuɗi ya yi wasa da kuɗi ya lalata duk da tawa ya rikita su yarinya ta ce a dole ya haƙura ashe ba haƙura yi ba wallahi sai je mata tsubbo ni da kaina an zo da yarinyar gabana warin jaba take yi tana shiga wurinka za ka ji warin jaba na ce kai me yake wari nan aka ce ai ta ce take nika warin jaba aka ce ai ai dan haka ma aka kawo ta wurinka dama fatawa aka zo ne ma na ce to warin jaba ma take yi warin jaba gaba daya ka san kwa jaba bala'i ce malam kwaya ɗaya nan duk zai ta fitini taron nan namu to a ce mutum yana warin jaba kusan jaba sittin kenan naman mutum ɗaya ya kai jaba sittin ina fata an gane to tsubbu ne aka yi mata gama, yau duk in lokaci ya bayu da ikon Allah za mu gaya muku sirrin waɗannan abubuwan kuma kowane musulmi da ya imani da Allah yana da maganin tsubbu a gidan shi sha Allah in dai musulmi ne yana da maganin tsubbu saboda shi ne fa'idar kasantuwarka musulmi din jama'a daga cikin nau'in tsubbu da ake wa mace akwai tsubbun da ake mata ake kiran shi rabtul insidat ka auri sanɓaleliyar budurwa malam sai ka je za ka sadu da ita sai wani nama ya taso sai toshe farginta duk wannan tsubbu ne fa daga cikin nau'in tsubbu da ake akwai tsubbun da sai namiji ya tafi sai ji matar shi tana ihu kawai za shi ya ganta a mutum amma ita za ta ga zaki ne ya tunkaro ta da ya taho sai ta ga zaki ya zama zaki duk wannan nau'i ne na tsubbu jama'a daga ciki akwai rabdu taballud da ya taba matar sai ta suma har ya gama jima'i da ita ba za ta sake jin wani abu ba sai gari ya waye sai ga ta tashi sai zama gaba ɗaya da zaran miji ya kusance ta sai jikin ya zama kamar tsimma akwai rabtu taghwir mace ce miji ya zo zai sadu da ita ka auri budurwa sai ka zo ka ji ta buɗaɗɗiya kamar tsohuwa duk wannan nau'i ne na tsubbu wanda ake yi tsakanin miji da mata ko tsakanin mace da miji malam ya ce kai akwai ma tsubbun fa da ake a raba aure jama'a kun ji tana son ka kana son ta amma sai a yi tsubbu sai a raba ku aure ya zama ko kai a yi ta ɓangarenka da ka shigo gidan sai ka ji baka jin daɗi baka ƙaunarta duk abin da ta a duniya komai alherin shi komai ladabi sai ya ɓata maka rai akwai nau'in tsubbun da in ita ya shafa da zarar ka fita gidan sai ta ji duniya ta yi mata daɗi kana shigowa gidan sai ta ji kunci duk abin da ka zo da shi sai ka gabata ganin darajar wannan abu duk irin kyautatawar da kai mata sai ka gabata ganin kyautatawar da kai mata duk wannan nau'i ne na tsubu wanda ake yi ba dan koyi ba dan alalata aure ko kuma alalata al'amarin ma'aurata jama'a malam ya ce akwai tsubbun da ake a sa kiyayya tsakanin mutum biyu aboki da aboki suna kasuwanci kasuwanci na tafiya sai a tsubbu sai a raba su ba sa ƙaunar juna ko misalin zarrata ɗa da uba ya da uwa mai gida da yaron gida haka sai a yi tsubbu sai a raba mutane duk wannan ana yi ya ce akwai kuma tsubbun da ake yi a shanya mutum shine wanda ba haushe saboda rashin iya kalma wai sai a ce an shanya wani a malamai sai a ce ai ta shanye shi a malamai ma'ana an je an tsubbance shi yana so baya so amma sai ji yana son ta dan haka duk abin da ya samu a duniya baya tunanin uwar shi baya tunanin uban shi baya tunanin dangi ita yake tunani akwai kuma wanda zai je tsibbanta ita kuma mace gaba ɗaya zama asali ba ta son shi amma sai ta dawo dole tana ƙaunar shi jama'a ina ganin ko daga nan muka yi addu'a muka tashi ai an bayyana illolin ɗan tsubbu ina fata an gane to yanzu fashin baki za a fara ke Allah ya taimaka to sakamakon wannan sai mu duba yanzu mutumin da yake danyen aiki irin wannan a zamantakewa da sunan malanta da sunan musulunci anya wannan mutum zai samu martaba ta malanta zai samu martaba ta musulunci to malaman musulunci sun yi bincike dangane da hukuncin da ya shafi irin wannan da yake al'amari ne na malamai sai suka ce da farko tukuna ina hukuncin mutum ya je koyi tsubbo domin jama'a abin mamaki shi tsubbo din nan da ka gan shi fa ilimi ne mai zaman kanshi malamai ne na tsubbo wato masana ne game da harkar tsubbo din suke zama suke rubuce-rubuce misali yanzu littafin shamsul ma'arif al-kubra wannan littafi jama'a littafi ne na tsafi littafi ne na tsubbu kuma kasantuwar yanzu din da na gaya muku daga tafiyar wa'azi nake na je nan kaduna ne na so in kwaso shigensu ku ga ire su waɗanda za ka je ka ga ana sai da su a kasuwa littattafai ne na tsubbu da kar ka taɓa ɗaukan cewa wai harkar tsubbu ɗin nan harka ce kawai wadda yake wato ba a bisa wani abu take gudana ba a yadda ka san ake zuwa a goge game da ilimin fiƙihu to haka ake zuwa a koyi ilimin tsubbudin nan yadda ka san mutum zai je ya ƙware ya zama gogaggen alaramma duk inda aka bullo mishi a ƙur'ani zai samu ta inda zai fita to akwai waɗanda suke zuwa su koyi wannan ilimi na tsubbu nassin qur'ani ya nuna mana cewa shi wannan ilimi ne mai zaman kanshi sai dai ilimi ne wanda zaka zo ka ji na kafirci dama ilimi nau'i biyu ne akwai ilimi mai amfani akwai kuma ilimin banza shi yasa babban malami ibn rajab ya rubuta littafi ya sa mishi fadl ilmi salaf ala ilmi khalaf falala ilimin salaf malaman farko a bisa ilimin yan baya su malaman farko duk ilimin da ya shafe su shine ilimin da zai kai mutum aljanna ilimin da zai sa Allah yarda da mutum su kuwa 'yan baya a cikin ilmominsu to akwai tarka-tarka akwai ɗan takifanci akwai fito na fito tsakaninsu da Allah a wasu al'amura nasu to in ka gane wannan kuma ka gamsu da cewa lallai tsubbuɗin nan abu ne da ake zuwa a koyo shi wato science ne mai zaman kanshi yana da formulas yana da ka'idoji da ake bi wanda abin mamaki kamar yadda ka san in aka kuskura ka'ida ta physics ko chemistry wannan ansar da ake nema ko ta mathematics ba za ta fita ba haka tsubbuma in aka kuskure shi to ka'idar ba ta fita kamar yadda ka san wutan lantarki in ya kamata ka haɗa nan da nan in ka haɗa nan da can sai ta spark haka yakan faru ko haka wannan al'amarin tsubbun jama'a akwai wani ɗan tsubbu ashe bai gama ƙwarewa ba sai je buɗe zaure ya fara tsubbu sai wata ta zo ta same shi ta ce abin da take so shi ne ya yi mata tsubbu don mijinta ya so ta sai ta ce mijinta shi kuma da ya je bai iya haɗa ƙa'idojin daidai ba sai ya haɗo ƙa'idojin duka maza su sota ta don haka ko ubanta ya ganta sai ji yana sha'awarta ko ɗanta ya ganta tun namijin da ya ganta kawai sai ji yana sha'awarta sai ta sheko da gudu boka boka ko kuma dan tsubbu ya warware sai ta zo ta samu ana jana'izar shi Har ne ya sa kai ya tafi an rage mugun iri ita kuma fa kaga ta shiga garar yo ko ta ya ganta kawai sai rungume ta sha'awa yake kawai turmushe ta ko ta ya ganta ko wanta ko ko sirikinta duk inda namiji ya ganta kawai zai je na sha'awarta saboda me saboda codings din ba a haɗa ka'idojin daidai ba ashe kun ga ilimi ne wanda suke zuwa suke koyon shi shi yasa akwai rubuce rubuce akai dan haka littattafan nan ta yayiwa wani ya ce goma ma da Allah ya sa ba a kawo su ba ko an kawo su ba su da amfani dan in ka karanta an baka iya ilimin ba ba za ka iya fahimta komai ba kamar mai karanta business admin ne ya zai ɗauki littafin engineering me zai fahimta ba abin da zai fahimta kamar wanda yake karanta hausa ne zai ɗauki littafin accounting me zai fahimta ba abin da zai fahimta haka ko ka ɗauki littattafan yan tsubbu za ka yi ta ganin harufa ne a jawo nan a ja can a ja can a ja can a nuna harafi nan a nuna ranar can a yi lamalu ya kalli hagu kai ka taɓa ganin lamalu ya kalli hagu a ƙur'ani tun da lamalu yake dama yake kallo gaba yake ci amma lamalun ‘yan tsubbu hagu yake kallo to akwai ma'ana a ƙarƙashin haka ba dan ba dan ba dan ba da na faɗa amma a wuce Allah ya kiyaye ina fata an gani. saboda haka sai malamai suka ce dangane da koyon wannan ilimin ya kasu kashi uku akwai wanda zai ce shi zai je ya koya ne dan shi dan bincike ne kawai misali a jami'o'i kamar jami'ar bayero akwai wanda zai ce bari ya je saboda zai kammala makaranta yana so ya bincike game da ayyukan 'yan tsubbu garin binciken sai ce bari ya je ya koya dan ya gaya suke ba dan ya aikin ba to ina hukuncin wannan sannan akwai wanda zai ce bari ya je ya koya dan ya dan gwada ya gani da gaske ku abin na yi na uku akwai wanda zai koya dan ya mai da shi sana'a yana yin shi diman da'ima malamai suka ce waɗannan guda ukun gaba ɗaya dai a jimillance ba su halatta ba amma mafi haɗari daga ciki shine na ƙarshe wanda zai ce bari ya koya don ya zama ɗan tsubbu diman da'iman shi ma ya je ya buɗe ya ci gaba da yin tsubbu sannan wanda ke biye da shi shine wanda zai koya ya ce bari ya koya ya ɗan gwada ko da sau ɗaya sannan wanda ke biye da su wajen sauƙi shine wanda zai ce bari ya koya don bincike kawai duk ba su halatta ba sai dai rashin halaccin kowanne yana da ainihin tafsiri domin Allah maɗaukakin sarki a cikin alƙur'ani ku ji abin da yake cewa game da koyon sihiri wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur da aka danganta sihiri ga annabi Sulaimana aka ce dan sihiri ne aka ce dan tsubbu ne aka ce duba ike yi aka kawo manya-manyan littattafan tsafi da tsubbu aka zuba a cikin gadon sarautar shi bayan ya rasu kuma aka ce ai asalin ma tsubbun na annabi Sulaimana wai daga mala'iku ne Allah ya ce a ƙarya ne ba a taɓa saukar da wasu mala'iku a garin Babila ta Iraki ba ma balle har a ce wai in ka zo koyo sai su ce maka to fitina ne karka kafirta wato wannan magana ta zo ne don ta ƙaryata cewa annabi suleiman dan sihiri ne annabi suleiman ba dan sihiri bane ba matsafi bane ba dan tsubu bane wannan magana ta zo don ta ƙaryata cewa akwai wasu mala'iku da suka taɓa koyar da sihiri ko tsubu ba wasu mala'iku da suka taɓa koyar da tsubu ko sihiri ba don komai ba mala'iku tsarkakakku ne annabawa tsarkakakku ne danganta tsubu da rufa'ida da sihiri ga annabawa da mala'iku wannan kafirci ne to amma wannan kuma tsaya ta zo ne don ta tabbatar da cewa gaskiya koyan tsubbu fitina ne kuma koyan tsubbu kafirci ne don haka babu shakka ko da ba aikata shi za ka yi ba mujarradin koyan shi ma kawai to kamar mutum ne je na koyan kafirci jama'a ina fata an gane misali jama'a yanzu a ce ga wani ya buɗe makaranta yana karantar da yankan aljihu sai ka ce kai za ka je ka koyi yankan aljihu ne don kawai ka gaya ake yi anya ran da aka yaya ɗalibai muka ganka a tashar talbijin cewa an baka satifiket na yankan aljihu za mu sake yadda da kai wurin wa'azin nan mun ganka ko da yake kai fa ka koya ne don ka ga abin kawai ba ma yadda da kai ba to a ƙarƙashin wannan duk mutumin da ya koyi tsafi jama'a ko da dan ya je ya ga ake yi ne to wannan babu shakka barna ya je ya koya kuma kafirci ya koya Allah ya kiyaye dan haka Allah madaukakin sarki ya ainihin hukunta su masu karantar da tsubbu da kafirci a inda yake cewa walakin na shayatina kafaru shedanu ne suka kafirta daga cikin mutane da aljanu yu'allimuna nasa sihra saboda suna koyar da mutane sihiri da tsafi da kuma tsibbo sannan a wani wuri Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarin dalilin da yasa suka kafirta kamar yadda mu gabatar da cewa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur jama'a mai koyar da kafirci kafiri ne mai koyar da fitina fitinan ne ne to duk mutumin da yake karantar da ko koyar da tsubbu wannan mutum fitinan ne ne kuma wannan mutum kafiri ne na biyu Allah madaukakin sarki ya rugurguza harkar tsubbu da tsafi da cewa ba ta da wani amfani ku ji inda Allah yake cewa wa ya ta'allamuna ma yadurruhum suna ta koyan abin da zai cutar da su wala yanfa'uhum abin da ba zai amfane su ba a wani wuri kuma Allah yake cewa a ƙarshen wannan aya walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil min khalaqin su masu koyan sihiri da koyar da shi sun san cewa duk wanda ya shiga wannan harka to ba shi da rabon lahira jama'a duk gwagwarmayan nan da muke me muke nema ne rabon lahira muke nema jama'a in duniya ta yi kyau lahira ta ɓaci ai rayuwa ta yi gardama Allah da kanshi ya ce sun fasan cewa wanda duk ya shiga harkar tsafi ko tsibbu ko sihiri ko duba ba shi fa da rabo a lahira ku daina ruduwa da cewa yan tsubbu ana gina musu manya-manyan gidaje yan tsubbu ana gina musu manyan makarantu yan tsubbu ana ba su manya-manyan motoci ana ba su kujerun hajji guda talatin ku daina ruduwa jama'a rabo shi ne rabon lahira idan ka samu a duniya ka rasa a lahira rayuwa ta yi gaddama idan ka rasa a duniya ka samu a lahira komi ya yi kyau duk mutumin da ya shiga harkar tsubbu jama'a da tsati, da rufa'ido da duba nassin alkur'ani yana nuna cewa ranar lahira ba shi da ainihin rabu yanzu nan jama'a mutanen da suke samun miliyoyin kuɗi da tsibbu ba rabansu suke ci ba na lahira a nan duniya rabansu suke ci su ji tsoron ranar da Allah maɗaukakin sarki zai ce da su a zahabtun tsayyibatikum fi hayatikum duniya istamta'atun biha اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق su ji tsoron wannan ranar jama'a ranar da rana za ta ɓaci Allah ya ce ai kun riga kun cinye rabonku a duniya kuma kun more kun ji daɗi a yau za a rama muku azaba irin azaba ta kaskanci da wulakanci saboda girman kai da barna da kuke ainihin a bayan ƙasa kuma fada da gaskiya da kuke Allah ya kiyaye sannan a wani wuri Allah madaukakin sarki ya nuna 'yan tsubbu ba za su taɓa nasara ba mu wallahi mun gani jama'a ba wasu shekaru muka tara da yawa ba amma a nan muciya mun ga 'yan tsubbu ba wani lokaci ba nan nan nan lokacin shagari yau shekara nawa kenan bai wuce shekara ashirin da biyar zuwa da bakwai ba ko da takwas 1979 zuwa 1980 lokacin shagari manya-manyan fijo ake kawo musu ane musu layi da su duk gidan da aka ɗaga za su sayar duk wata kyakkyawa 'ya'yanta ta taso sai ɗan gidansu duk wata makaranta da ta gama ƙurewa a zariyar nan a lokacin sai 'ya'yan gidansu amma da Allah ya tashi gaba ɗaya sai tarwatsa su gaba ɗaya Allah ya kashe su ya hallaka su ya wulaƙanta dukiyar da yawanci daga cikinsu yau a gidajen da suka mallaka a da yanzu sun sayar da gidajen kuma zaman haya suke a gida Allah ya nuna babu rabo ga mai yin tsubbu ku ji qur'ani cewa ya wala yuflihu sahiru haisu ata mai tsafi mai sihiri mai duba mai tsubbu babu inda zai dace ko ta ina ya bullo duk dabarar da ya sai Allah ya wargaza shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye to idan jama'a sun gane wannan sai su gane cewa to 'yan tsubbu sun kasu nau'i biyu dangane da yadda ainihin wato suke gudanar da tsubbun nasu jama'a ko waɗanda suke yin tsubbu kai tsaye ta hanyar ainihin aljanu da shaiɗanu. waɗannan 'yan tsubbun galibi idan suka tashi gabatar da aikinsu na tsubbu su ne suke neman abubuwan da muka faɗi a ɗazu a ce wane kake so a tsubbance eh je ka ka danko tafin kafar shi wato inda ya taka to je ka ka danko ƙasa gurin je ka ka kawo kallabinta je ka ka yanko gefen rigar shi je ki in yana bacci ki yanko gashin bakin shi duk waɗanda ka ji suna irin wannan to ƴan tsubbu ne masu aiki da aljanu kawo baƙin bunsuru kawo baƙar kaza kawo rago harara garke kawo farin zabo ire-iren waɗannan jama'a su ne suka yaudari wani shugaban ƙasa a ƙasar nan tamu da cewa sun ga kujerar shi na rawa sun ga kujerar shi na motsi don haka suna so a siyo dawakai in garmun dawakai dubunnai waɗanda ba a bi dazukan ƙasar nan kowace kwana gabas da makudu da arewa a saki waɗannan baƙaƙen dawakai domin sarakunan aljanu su hau su rike mishi mulki a wannan shekara doki ya yi tsada ba don kuma ba don duk inda bakin doki yake baki sitik in garma za a je a saye shi ko dubu nawa ne aka rinka tattara su sai da aka je dazukan aka je aka sake su sannan shi kuma Allah ya shakura wannan shugaban ya mutu duk wannan aikin yan tsubu ne jama'a 'yan tsubu ne suke cewa a je a samo yaro ɗan tayi a je a ɗauko jariri don haka duk wanda matar shi za ta haihuwa asibiti wallahi yanzu ya rinka sa security samu ɗan banga ya tsaya da zarariya adda da barandami har sai an ɗau jaririnka an koma da shi Allah ba da wasa nake ba Allah ba a raha nake faɗi wannan magana ba da gaske ne yanzu 'yan tsubbu jama'a bi suke asibitoci da izinin masu asibitin ko ba da izinin su ba za a tafi da ƙarfi a je a suro yaro sabuwar haihuwa a je a yi tsubbu da shi ni da idona Allah ya sa in ga annabi har da ku da idona jama'a naga ga wanda ya wanka da jinin jariri a garin nan wallahi wallahi azim da idona a nan garin na yi tafiya na shigo garin nan tsakar dare na ratso ta wajen filin idi na sarki can wajen kofar doka kafin ka abin da din na ratsa ina so in koma in saki hanyar kofar doka in koma ta kofar poli karfe uku na dare lokacin na shigo garin nan na da daga tafiya malam na ga mutum bakin kato ya tsaya haka ya daddale kafafo shi kamar dan shayi tsirara ga jariri a hannun shi ya an yanke kan jaririn yana zuba jinin yana wasu kalmomi haka kawai sai na dan kau da yan salad ta na wuce kawai na bashi wuri a nan zariya na gani da ido na kuma na taɓa faɗa mu ku je ku ji kasar din sarmul na faɗi wannan a nan garin ake haka ko kuma su haɗa baki da unguwar zoma fadda mace ta haihu wannan jinin a kwaso shi za a je a tsubbu da shi jinin haihuwa a kwaso shi a je a kai musu za a tsubbu da shi duk wannan aikin 'yan tsubbu ne jama'a 'yan tsubbu in suna son 'yan siyasa su mallaki zuciyar mutane da ƙwaƙwalwarsu sai su haɗe-haɗe sai a ce a je a zuba a water board ruwa ya gangaro in aka sha dole a ce wani za a sakawa duk wannan sharrin yan tubbu ne a zuba muku jini ne ko kashi ne ko ne a zuba muku a water board kuna sha kuna limsha ido ba kusan kuna shan tsubbu ba ne duk wannan illa yan tsubbu ce tsubbu duk aikin ne to Allah ya kiyaye to irin waɗannan jama'a idan kaga irin waɗannan masu cewa a kawo baƙar kaza a kawo harara garke a kawo 'yan kwikwiyo to duk waɗanda ka ji suna haka to da aljanu suke aiki jama'a sannan bari ji waɗannan kafin aljanu su yadda su yi musu aiki jama'a sai sun yi aikin kafirci su wasu daga cikinsu jama'a sai aljannun nan sun sharɗanta musu cewa su ɗauki alƙur'ani izu sittin su raba shi biyu su ɗaura a ƙafa hagu da dama su mai da shi silifa su shiga ban ɗaki tsirara suna zagin Allah suna yin kalmomin girmama aljanu suna zagin annabawa suna kambama manya-manyan aljanu Qur'ani izu sittin a ƙafarsu shine silifansu su shiga ban ɗaki sannan sai aljanu su sarrafa kansu gare su saboda yanzu sun kafirce aljani ba zai maka aiki ba sai ya tabbatar da cewa ka saki layi shi yasa masu ruƙuya a yi taka tsantsan Allah ya kiyaye nau'i na farko na 'yan tsubbu kenan don haka waɗannan 'yan tsubbun da suke aiki da aljanu jama'a ba su shakka sun kafirta ya bayyana tun daga lokacin da suka koyi ilimin tsubbun har zuwa lokacin da suka so su samu aljanun da za su yi aiki da su don aikin tsubbun za ka je ka koya kamar yadda bakanike zai je koyi kanikanci in ya koya kuma ba zai je sai su fanu ba eh sannan zai samu wuri da zai share to haka yan tsubbun nan suke za su je su koya sannan kuma sai su nemi kayan aiki kayan aikin su ne aljanu to ranan neman aljanu wannan rana ma rana ce ta sabon kafirci kuma shine ɗan tsubbu ba zai samu makwarkwada aljani ya mallake shi ba sai ya kafirce ga Allah ko dai rubuta alqur'ani da jinin haila jinin haila na jasa ne ko ya rubuta alqur'ani a birkiɗe ko ya ɗauki alqur'ani izo sittin ya watsi da shi a cikin najasa abubuwa na wulaƙanci ga Allah da ma'aikin Allah da littafin Allah sannan idan ya kafirta to kenan sai a turo mishi aljanu waɗanda zai rinka aiki da su su kuma aljanun za su rinka mishi sharadi duk wanda ya zo rinka zai kawo kaza zai kawo kaza zai kawo kaza wata za a ce za a yanka ta ba sunan Allah wata a ce za a yanka ta ta baya wata a ce a ah, za a je a sai albasa a je a zube a gidan shuri kaza ko tumatiri a je a aje wuri kaza ko a ce za a je a sai akuya ko fararen zakaru ko jajayen zakaru a je a daure a mararraba hanya ya danganci dai irin sharaɗin da su aljanin suka yi don haka duk waɗannan 'yan tsubbu da kuke jin ake cewa mai kwandala ko mai kwamfuta ko mai kaza aljanin ne suke musu sharaɗi yanzu nan wajen kawo ta kaduna akwai wani shi naira ashirin yake karbe ko miliyan ashirin ka bashi ba zai karba ba sai ka ka naira ashirin naira ashirin kawai to sai kai mamaki me yasa naira ashirin in ka bashi naira ɗari ka ce to tun da ba canji gashi sai ce a naira ashirin aljanun ne za su yi mai sharaɗi sai kaza don haka kai da kake da buƙatar duk abin da ba ka je ka samo sai ka samo wannan zai maka na fata an gane nau'i na biyu na 'yan sihiri akwai waɗanda sun gina sihirinsu ne akan rufa ido kawai su kuma waɗannan da aljanun suke aiki amma a fakaice shine kai da ka zo gurinsu kai ne za a yi wa rufa ido a nuna maka wani abu waɗannan kam duk wanda ya rayu a sabon garin zaria ai ya san su tun kwata tana kwata inda masallaci yake a yanzu nan za su taru sai su tara ƙasa su tara ƙasa sai su wani su dabaru sai kaga ta zama kwabbai kaga yara sun taru wajen yara ɗari suna kallo har da manya wawaye marasa aikin wani ya taho zai kai cefa ne ya tsaya yana kallo sannan nan gidan fata kowa san gidan fata da suna yin haka anan sai ka sun zo sun kewaye ana ana kallon su sai ga an ka katon jaki sai ga mutum yana shiga ta bakin jaki yana fita ta duburar jaki sai a ta mamaki yana shiga ta bakin jaki a'a wannan aljanun da suke aiki da su ne ke rufe idan mutane shine Kur'ani qur'ani yace saharu a'yunan nasi wastarhabuhu waja'u bi sihrin azim idanuwan mutane suke rufe dan haka bahaushe yake cewa rufa ido duk inda aka taru ara irin wannan shashancin in aka samu wani mumini ya ɗaga murya ya karanta ko menene na alkur'ani idan mutane zai bude musamman a karanta ayatul kursi a ce sun taru suna yi sai kai kuma ka samo lasifi ka ka irin tafiya fiya ka makale ta aikin da'awa da gaske ake yi jama'a ba ba a jin kunya ba a jin tsoro sai ka zauna kawai a'udhu billahi minash shaitanir rajim to yanzu fa za su ga abubuwan su ya fara reverse wallahi duk za ta rikice yau shekara goma sha ɗaya da ta wuce mun haɗu da wani ɗan tsubbu a garin nan ɗan tsubbu ne a garin nan amma a makka muka haɗu da shi a daidai wannan lokacin ina yin wata lacca a abu game da sharrin bokaye da 'yan tsubbu shi ne ya ce wallahi duk rikita mana al'amura na ce kusuwa ice a yau kai baka samu ba shi ne da aka yi mini bayanin shi shi ne wane mai kaza kaza kaza ya na rikita ice to mutanen da ke zuwa duk sun watse su ma abokan aikin namu duk sun gudu masu zuwa wurinsu sun watse sun ji wa'azi aljanun da ake aiki da su su ma sun watse ya jama'ar musulmi akwai buƙatar a rinka bi lunguna ƙauyuka ana wa'azozi ana wayar da kan mutane jama'a sharrin da 'yan tsubbu suke yayi yawa jama'a mace ce a nan muciya ta zauna yau fiye da shekara ashirin maƙiyar addinin musulunci ta dawo Allah ya saka mata son addinin musulunci ta musulunta mijinta ya ji zafi ya sake ta da ta koma ƙauyensu sai suka ji zafin abin da ta ma'ana sun ji zafin ta musulunta don shugabar kwaya ce jama'a ma'ana mawaƙan zumuntar nan ita shugaba ce ita ce mai fara bugawa sannan kowa ya karɓa